والديه حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر كما شرع احدهم البقر فمالوا الى غار في الجبل فانحتت على كل غارهم فخرجوا من الجبل فألقت عليهم فغرقهم جبال وأعوى وأعوى الله صالحة والأولى بها لعل الله يخرجها لعل الله يخرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي كبيرة كبار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلفت فلا أسري والدي حسبي ما قبل والدي فإنه لا أبي الشجر فما أبيت حتى أمسيت فوجدت ما غناما فحلفت فما كنت أهله فجئت بالبلاد فقلت إلا أحسن عند ركوبهما فأكره أن أنزلهما من نومي ومن نومهما وأكره أن أبدأ بسريتي قبلهما والسرية بالإنذار إنك لمن يأتمن يزال ذلك بعد أبي ولأبهم حتى تنابيل فإن كنت تعلم أني فأنت ذلك ابتلاء النساء وقلت لنا مجدا من منها السماء وقال الله مجدا حتى يرون منها السماء فقال الثاني اللهم إنه كانت لي امرأة أحبها فأشد ما يبدو الرجال والنساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت بمئة دينار فلقيتها بها فلما أخذت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تكن لفاتما فقلت عنها اللهم حبك تعلم أني فعلت ذلك ابتداء وجهك قل لنا منها فخرج لنا منها وخرج لهم كلهم وقال الآخر اللهم اللهم إني كنت استعجبت أجيلا بفريق أذن فلما قضى امره قال عبدي اجلي وعرضت عليه حقه فتركه ورجم عنه فلم ازل اجرئه حتى جمعت منه بقرا وناديها فجاءني فقال اتق الله ولا تجرني واتني اجلي وقلت اذهب الى ذلك البقر وناديها فقال اتق الله ولا تحط بي قل فقلت اني لا احطب بك وقلت ذلك البقر وناديها فاخذه فانسلخ بها وإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتداء الربا فقلت ما بقي ففرج الله عنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمين يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى يرحمون تبدل من يوم الصلاة فيسجدون لذكر الله ومن ولا تجد شيء شيء كتاب الأحزاب وكل كتاب الأدب إذا حتى نسخة كتاب الأعداء آدم جلدني آدم آدم مفردي آدم مجلد وذكرى كان أخلص cikin wannan kitabul adab din ya fitar da babu ya mutu ba'ali babu ya mutu ba'ali ban bakarwa ne babu amsa addu'a wanda ya ke yare yarensa na wanda ya ke yare yarensa da addu'arsa musulyawa ce Allah ya san sa addu'arsa sona hadisin da muka da wani ne hadisin da sai dura ne maryam hadisin da Ismail ibn Ibrahim dan abin mata dala Ibrahim bin Umar da yace amara ne ya dan da yace na biya ba da labari shi ya karbo da Abdullahi bin Umar wanda ya labar kuma na da shi kuma Abdullahi bin Umar ya karbo har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce بينما ثلاثة من الولد كان أقول أي وصول عليكم يكما شونا سنة سكين تبيا أخذهم البقر سوى تبوان سمع كاما سمعنا يتجي سامي سمعين الحيث فما نوم سيسا كركات سيسا كركات يا غالي دوا ون كوبو في جبل أسكن كوشي سكين سيسا كوبو ون سمعين suna shiga dutsen fa kakar alamun ilgari sakarfon sai wata dutsen fa sai ta faro alamun ilgari a kusa kofar kogon sai ta تشبه مثلا من يتبدل الكبار فانت فقد عليك زي بريبيس كما كان قال بعضهم لبعض زي كانوا يقولون هذا الكلام يجي كل اعمالهم dukkan kowane daga cikin ku duba aiki amin tumuru ka aikata shi lillahi saboda Allah sale a kan duniya da take ingantacciya ba na kun tawassuli da aikin wato da kuka yi aiki da ingantacce ko Allah ya fito da kuma wani abu da kuka ci wa kullah ga ya ko Allah ga ya ayyukan da kuka yi da Allah ruwan kwari da rayuwa Allah ya ne ta wannan musibar قال أحدهم سيدنا سيدنا عيسى اللهم يا أبوي ببارك جاء إنه لو أن شأن كان لي والد عني وقلت يا إلهي مسلمنا شيء تعالى شيخاني وقفين بلادي وبيراني وشيخاني سندورا وليس بيقولنا بآية سجارة كان وليس بيقول إنا لقوة آية يا سجارة وشيخاني كنت أرعى إلى وأظن أكيو عليه وأكلت فإذا كنت لأن عليه ما أنت عليه وأكلت فعلمت لو أخذت قانون الناس كما لا أمتنت ثم بدأت بوالدي أحسن فلا أو مغربانا أسكي كما أحسن مشاهد شوفي علينا قبل والدي كنت وضع على ناس شاهد وإنه ولمن da sha'anin mazuni na abiya shajaru sai wato gurin kiwo ya nisa da mutum da za a samu abin da dabbobin da nake kiwo da zan ɗebo zan ɗebo da nono kawo sai ya nisa ba za ban samu gurin kiwo kusa ba ba na samu gurin kiwo kana ma a teku yayin da za a na zo a kuma a teku bai ban zo ba gurin iyayen da ba ta amsai har sai ne da yamma ne yamma da yamma ce da kowane kuma ta dama da zo iyayen na sai same su an ba sun yi barci da wanda ne na samun su ta zo da kuɗi da su ya ba su abinci su sha sun gaba sannan sun ga ayyana ba kuma su sha wannan saboda lalata kiwo ba a samu wurin kiwo kusa ba ya da nisa to sai na yi dare أن الأول سمعت سيدس وإذا لا أعلم سنة تعتمدون كما كنت أعلم وين المؤمن عليه وجئت بالبلاد سنة العلم تعتمد وقمت وقمت عند الأحسن ما سينا سيا كون ولا كان يأتي عين هوا أكرم أو كنت تروح إلى أتين wato wato tashe su da kwanciyar nuna wani ba da kwanciyar wato ga su abinci da kuma tata sun zo da tsaya kan su kuma ni gaskiya ba zan iya kashe su ina tsoron kashe su wa akram kuma ina kin an afta abin su ke ki fara ba wa yaran nan nawa saboda matan da ban iyaye ba saboda haka sai na tsaya na ina jiran iyayen ba wasu biyu wasu ga yaran yadda raguna suna ta kuka suna kaiwa da ba suna kuka suna ihu saboda yunwa inda ka gani a wajen wani alam ya san zalika da aliyu wannan bai wuce shi ne halin da yake ciki wanda abubuwan su kuma halin da suke ciki suna kwasu ko suna bacci a tada na alfaji har dai sai da alfaji ne ke kusa ne sai da sami yakan da ke babba a ƴaƴa na saboda kuma su ko ƴaƴan nan na hawa babba su saboda suna da bacci ne kuma zan ba ƴaƴa na babba iyaye na ba ma'ana saboda wato biyayya ga iyaye sai da alfijir ya fi su a fada to in kun da tsaron ya ubangi in ne ka zaɓo ka san anni ba an tuza ne ka na yi wannan irtiga a wuce da dan neman wato zaɗi ladan zacin ka to ka kuru da na ku ji zan ka buɗe mana ɗan kafa da wannan dutsen da kare da ramin har sama ba za mu iya hango sama da wanda ba na kafa da dutsen ka farar da lamu da mu sai Allah ya buɗe musu ka ba kare wannan da nasa ba dan su da musu na hango sama da wannan kafar da yake to Allah sani sai na biyan da ba su ku na biyan sai su Allahumma ya wani inda mun ka da bi ibrahim ne wato wata ƴar ɗan uwan babana ta kasance gare ni da gudu a ina ƙaunarta ka a shadda ba da riga da nisa wato kuma mafi tsananin yadda maza suke son mata waɗannan kuɗi ne halar su sai na neme ta daga kanta na nemi kanta ta ba ni kanta ba a ba sai ta ƙi hatta a ce ya hari kuma a duniya sai na ba ta dinari ɗari masa aiki sai na tafi na ta aiki na ta aiki na ta ɗawainiya da na ta ɗawainiya hatta jama'a ta yi hannun dinar har na ta hannun dinar da ta yi din da sai na ba ta bari ki mu hannun a sai zo sai na haɗe da wannan dinar da sai na ba ta dinar da ta yi wannan ma sai ta ba ni karfi wannan ma ta haɗu wani ya ɗaya da ɗaya yayin da na zo na zauna tsakanin ƙafafuwanta قال السدس يا عبد الله يا كفار على اتق الله مسلما الله ولا تتق الخاتمه فاترك الزدوم الى الحج سيد الحج لا تكتب زوجيني سيد حي الشريعه سيد حي اولي كابات سكاكي الشيء ذا dan wanda abin da yake so yi wannan tsalle tsalle ke tsalle iyaka ne saboda haka kakkai da kamun sai da wato haƙƙin da ya kamata ka ɗauka maka kansa yace ta hukum tana faɗa haka hukum sai na tashi a zaga bar sai na kwanta Allahu ya banki in kunta ta alamu in dai ka zama ka san anni kan fa'al tu zalika ni dai ya aikata haka ne kin tiga da wata dan ne wala nan za su ga to gurin da za mu ka kuci ta eh gurin da za mu ka Allah ka yaye mana wata tafamin hali da wannan duniya kawai da za mu yau misali ya kuma kwatar da su zai kuma yaye musu wato kuma buɗe ƙofar amma ko ba za su iya fita ba duk wannan wato buɗewa ba za su iya fita amma kowanne in yi tausiri da wannan aikin to sai ga dutsen ya kusa ya ya ɗan sami da wata kuma ta da wa ƙarin al'adar sai da uku kuma insha Allah ba ya wani su inni kuntu ista'adarta jiran in na kasance na na na ayyuni ba to ne ba aiki different different wajen awon shida ba ba na na na na ayyuni zai mun aiki amma na nan da zan bashi zan bashi awo ne na shinkafa shine shine jijin da yake kai da shi balan ma kaza an bala hu yayin da ya gama aikinsa kare sai shi da bi adini haƙƙi ka ba ni haƙƙi na da muka yi فأردت عليه هذا سيمسك حتى أن تكي زنبا فكرته من أنا زي بشي أنا من أنا زي بشي أبوينا بالكتابة wanda ji ba an su kenan sai ya ƙi an da wannan haƙƙin da na sai ya ƙi ya karba balam azal azrahu to sai bayan ya ƙi karba ni ko sai na shuka shi na shuka wannan awon da shinkafa da ya bari sai da wani lissan da lokacin kuka yana ta shuka shi abin da aka samu kuna ta karawa yake cewa to ban gushe wata shuka shi a ta jama'a min bakara har sai da suka ana tarawa ana siyarwa ana siyan shanu har sai da tara masa shanu da wannan abin da ya bari wara iya haku na ɗauki mai kiwon da da shanun da masu mai kiwon da a cikin abin da ya bari to ba ja'ani wata rana sai zo bukata sai shi ita gida a tsoron Allah wala ta zubi ni kika zalunce ni wa adini haƙi ka bani haƙi ne da kullu sai ya ce in haƙila zalika al-hukm ko yin wadancan shanun wa ra'iya hadu wa da kuma mai kiwon ta wa qala sai ko cewa ni ittaqilla ki tsoron Allah wala ta hazani kake min isgaranci kake isgari kake min isgaranci wa kullu sai ya ce ni la hazani ni ba ka isgari ba isgari ce ne na da ne kun sani karɓar da ya da rike wancan shani duk naka ne abin da ka bari shi ne ta juya maka har suka zama haka eh ramar kiwon ma a cikin abin da ka bari cikin ɗauke hayar sai ke bari kiwo ya ba a fasa ku sai ya yi kama waɗannan dabbobin gaba ɗaya wanda daga kayan kuɗi ba in kun fi tsalar allah inda haka na kuma ka san an yi ba alfi zalim ba ya aikata haka ne diga a wajen da dan neman ladan zatin ka wajen da ba ba buɗe wani abin da ya so da wannan duka da kwarin da lawa da kallon buɗe kamar da ba ɗaya saboda ko su ji su ne wannan kyakkyawan aiki da wato shi aiki ciwo ko wani ana yi mu abin samun mu a ahli sunna suna yin wasu bi da aiki ko muna yin zaci mu a gudu za mu ce Allah ka mana ka zanen manzo Allah ka zawo ka zawo eh na eh bare da gaske ya yi da abin bare ko za ka yi su Allah ka mana ka zanen manzo Allah ka zawo
باب حقوق الوالدين من الكبائر حدثنا خالد بن عبد حدثنا شيخان محمد بن المسيب وقال عن المديرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع الأمهات وأذى البنات وكره لكم قيل وقال حكم السؤال وإذا الجمال حدثني شهاب حدثنا خالد بن واسدي عن جريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله ووقوع الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور وما زال يقولها حتى كنت لا يسكت الذي محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين فقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهاده الزور قال شوبه واكثر ظني انه قال شهاده الزور
babu uku ba da yin wani bayi babu wato saba wa iyaye yana da cikin manyan laifuka a cikin musulunci kana bi za ta bi ni amri ya da amri ya ce shi ya fi wannan da na biyu da na ce na da sani wani suna sa'adu da hausa zan za su ba da amma su da ɗan da su yi an wa rani an da biyar ko da an da bisa na da sallar biyar da shi kuma ya kafa daga nan sallar da sallar ƙara nan sallar da sallar ya ce إن الله حرم عليه حرم عليكم موت الأمهات ألا يا حرم تابوك وساقه وحي ومن أرحات kuma ya hana ko hana abin da yake kawo na haƙi abin da yake kawo wato na haƙi to ya hana cewa ko ku hana kana ya kunshi cewa ko ku hana da ya hana ku hana abin da yake kawo na haƙi ko har kuma ya hana ku wato neman abin da ba ku zama kan ku wani haƙo abin da ba ku da hanyar kan ku ce a ba ku wa wa'adul banaji ya kuma hana ku binne mata abin da ake cewa wa'adul banaji wato zamanin tun zamanin jahiliya idan aka haifar wa mutum mace jinjira to sai ya rika jin kunya ba ya fice ce an haifar masa mace saboda haka da ran da haka zai ɗauke ta ya haɗa rami a jefa da rami a kunne su wannan sun jahiliya ya sai da musulunci ya zo to ya hana wannan wanda ita an mata suka samu dama suka samu eh kaga da dama alqur'ani ya kage a mana wannan alqur'ani ya kage a mana ya taɓa da kisa da ke wato wa'adul balad kunne mata da ranta za ta yi da ta kunne ta to za a ci kara وكذلك لكم قيل وقال وما يا هلا ويا كما دام ويا كيل لكم وقيل وقال وتزنتي وتزنتي لكم زنتي لكن دي كمان لكم كمان إيه أنت كذا وأنا ما أنت كذا duk wannan a kana ba a so mutum mai kamala da mutunci ne kana ba ku san su a da yawan roƙo da ku yawan roƙo ba a yi da alheri domin ba za a bayar da cewa mutum da gudu ba ma ba ta harin ba ba sannan cikin za ta hara ba ba ba ta ne mutum da gudu kofar roƙo ba sai Allah ya buɗe masa kofar talauci duk dai kun dai aiki da roƙo ne da abin da kike samu ba zai ce ka ba ba za ka samu kana a zuciyarka ba ko kana samun ba za ka samu kana kamewa ka dogara da Allah Allah zai ba ka da abin da wanda ko ba yi da shi da bai da ranar muka na zai ko karatu cewa ya halatta mutum ya roƙo don lokacin abinci ya zo bai samu abin da zai ci ba to ya halatta ya fara ya roƙi abin da zai ci amma yana samun iya abin da zai ci shi ba zai kuma ci gaba da wannan roƙon sai wani lokacin wani abincin ya zo bai samu sai ya kuma roƙo ka samu wannan abincin da lokacin an ci ya ci ko da wani za a kimani ko da ta kuɗi ana fita bar da kuɗi kana yin wato albubar zaranci a bar da sai ta muka ɗauka ba ta yin kuɗi ba za a gashi ya hana ba za a hana ba ne wasu ya sa wasu ya haɗu a ba su yi hannun jurai ne ana da zaman da ya fi fatar da ya fi da lawa zaman da ya fi fatar da ya kabo da mawansa da ya lawa wani lalata shi ƙarin ba wasu ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على wani kawai shin ba na faɗakar da ku da mafi girman laifuka masu girma ba masu girma ne ko kuma amma wanda ya kuma kowane girma masu girma kuma na san ku ce ba na ya rasu haka ne ya manta su wato zantar da mu babu labari ya rasu manta da shi a yi shira ku da yaki kare wani abin bauta da Allah shi ne farko ko kuma wani saba wa iyaye ko kada mutum wanda Allah sun da yake duk wanda ya wanda shi ne fajararsa sai kuma kace zauna bayan ya ce kuma da sai kace da shi ne da sai zauna ba ka sai wanda sai ya ci ala wanda sai dai amfani da ala ta ɗaukar hankali wato ana sa ja hankali cewa a saurari ana so a fahimci abin da aka faɗa akwai harbin da ake amfani da irin su ala ala ko fasani ko faɗakar saurari abin da aka yi wa ƙaunar zuwa zancen zuwa zuwa da kuma zai ce ƙarya ƙaunar zuwa zuwa ko kuma wasu halin zuwa ƙaunar zuwa wasu halin zuwa kaɗan sun ƙarya da shi da ce ala ko fasani ko ƙaunar zuwa wasu halin zuwa kaɗan ƙarya da kuma shi da ƙarya su ka ba za da ƙura ha da su bai gushe ba zuwa to ga wani shi ba ban wa fiye ba kare da ya ce bai gushe ko da Allah bai gushe bai ƙura ha yana buƙata ta gudu har sai ya gudu sai muka zuci wala ya sun zai shi ba zai ta faɗa da zai shi ba sai suna mahmudu bin wali suna mahmudu bin jafar suna su ko tsari to wanda shi hadis ne abdullahi bin abi bakr wanda ya dan abu bakr ya abu dan abi bakr ya dan tabbani قال يا شيخ سميت عن سبب مالك شيخ واجه عن سبب مالك رضي الله عنه ولا قال يا شيخ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين وقال صلى الله عليه وسلم يا أخي من يمن يلي ليبقى أوصل إلى قمة أنت في من مالا لألك بعيد لمن يمن يلي بقى لا يعرف لا دي من يمن يلي بقى فقال صلى الله عليه وسلم الشرك لله نبركوت شيء تار ولا مدار الله وقتل النفس وكشي ري فحد حد كوك كرامتين كشي شيني كمون شيني كمون شرك ko gugu walide saba wa iyaye da tsari sai na zala ku yanzu Allah ku nabi uku bi akbar da gabani shin ba za ba ku labari da kuma girman girman manyan manyan lulluka ba sun kamar su akwai azar su ba shi Allah sun ce bala ta ce wa zala ya ce kawai su wato faɗan ƙarya don ƙara kuɗin su ya ce harin su shaidar ƙarya harin su wasu barin su wasu wa aksar gani mafi yawan da yadda kuma an rubu ta da shahadu shi ce a ba kawai jure su ba shahadu da jure su ce ne mafi yawan da yadda kuma babu su yadda ruwa da ke kushe da kanar ruwa yi biyu a da kana su yaro a da kana da shamu da ruwa ta a tsara ne a biyu a kaba da su ne a kuma a biyu da a biyu da kwanar da ta zawa a kuma قالت أتتني أمي راغبة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عاسرها قال نعم قال الكل هو ينزع فأنزل الله تعالى بها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين باب صلة الوالد باب سعر الزمنشي كما حكيه لي المشرك حدثنا المؤمن حدثنا المؤمن حدثنا سفيان حدثنا شافعي الوطن أمرني أن أشتاق ورب سبحانه وتعالى باري وأتي أخبرني أسماءه لأن أسماءه قدرة البقية قدرة الله ما لا يدرس نجم تابع للأبعاد قالت حدثني أمي wato mahaifiyata ta zo ragi mata tana mai kwaɗayi fi ahadu wuri a cikin wato wato ahadun wato zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wato alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san ragi ba yana ta'adda da an idan ya zo ya ta'adda da an duki yake ce inda ya ce ragi ba an ya ki ke nan amma hadisi na ragi ba an sunni wanda yake sunna ta da an duba karba a san sa ga rigima ma ta yi kwakayi rigima ta yi kwakayi ba ma in ta yi ta'adda da an to ki ne ta ki ke amma ko ta ta'adda da fi shi ke nan wanda ta ta ta dawo kan asalin ta Profesa Abdul Nabiya, sai na tambaya na sallallahu alaihi wasallam a asilu ha nan a asilu ha mana a asilu ha a asilu ha ko alhamdu da farko isim hali asilu kuma ta fi ile da hamza ce ta mudara asilu a asilu a asilu shi ne a kare shi a asilu ha shin na sake zumuncin da ƙarin sai mudara ce a hamza ta ƙarin mutu bai ta ƙarin mutu bai ta يقول لك سبحان الله تعالى فيها سأل تعالى سوفك وتعالى سكتا لا يحب الله أن يزلكم أن الدين ولم يجب من دينكم ولا تزلني أن تبرون تكسبوا إليه أي ذلك الآية
باب سيد المرأة أمها ولها زوج فقال الليث حدثني هشام أخبر وسع عن أسماء قالت كذبت أمي وهي مشركة في أهل قريش ومدتهم إذ آهت النبي صلى الله عليه وسلم عليها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إن أمي كذبت وهي راجمة قال لا أصلي أمتي حدثنا أبو الحياة قال الليل عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة
باب زوج المرأة أمها ولها زوج أم مستزاد لزوج محيط المتعلم قال ليس حدثني كلام أن ورد أن أسماء تعالى تجواب كلمة أمي الرواية كان قالوا قالوا أنهم يمكنون ويجبون مسلمات في أهل قريش كانت قوة أهل قريش وأهل قريش كانت تتابع أو تسوي قريش هو المسلم أو تسوي قريش أو تسوي قريش إن كان اسمه بيتهم هذا ما يعلم قريش ومدتهم ومدة في أحد ما يكتب ومدة في أحد النبي يكتب ويتبع القول صلى الله عليه وسلم وإن هذا كان واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل النبي سيدنا الفتوى عند الأفضل والأخلاق والأخلاق والخلاصة بالخلاصة بدون جدا وقل جلس الولاة إن أمي كذبت وأصبحت بأن تأكل وتعلم وهي راكبة إن وأولاد الزيارة كانت تموت أبا حسينها إلا أسأل سنوات الله قال الأمر قال الأمر ولا أشياء سليم سألت سنوات ما يدري فأسرع يا حديثنا ليش أن تقيم أن نشهد أن نقول لا إله إلا الله أنا عبد الله بن عباس أخبره عبد الله بن عبد الله أن قلت لا إله إلا الله يجي عبد الله بن عباس أخبر الأباني أن أبا سفيان شاف سفيان بن حرب أخبره بأبا سفيان أن إذا أنا شاف إذا أنا أرسل إليه يعني يا أنت هو إليه وأنا بعد كيسة نبي لوك سنة وأتوسك جين وأتوسك جين أساسا وأتوسك suna ƙasar sun kuma wasi da maza a cikin masa shi ne wasu da wasi da kuke sun kirawo su sun kirawo mutu sun kirawo su su ai wannan wasi da wanda ya kuma ta ai mutanen su a cikin wani da su ne zan an gaisa ko an sauke su suna kirawo su da wani da wannan su ne ya yi kuma da ciki a cikin ya yi da wannan su shi ne suka zo da maza sai shi waye shugaba da wasu suka yi na abinci ya yi na arziki sai shi ya zo gaba ko ko duk wani bayansa zan masa tambaya in kai ka ya fice ka ya yi ka yi da shi da ma ta san laraba ka ya wuce abu ne babba tun da kuma sun ce da yana yana tsoron a wasu a ce ka ya yi wanda ya kai ya kawai tsawon masa ko wani ba wanda ya ke tsoron ya yi ta ba ko ya yi wani yaro ko ya ba wanda ya ke da a cikin da ko da a cikin da ba ya shi ne ya zama da ya zama da bi su ya na gaba shi ne rashin sai yake wa ku su ya tambayoyi a kan manzana to shi ne nan ba ƙara da annabi ya sallallahu alaihi wasallam wato yana masa bayan sai da yiwu yana da cikin ne yake umarta shi ne yin da yake umarta ku shi shi ne raka da yana sai a kusa ya yi masa tambayoyi da yawa ba a cikin tambayoyi a cikin hasai da yin wanda ya ta yaya ne yake umarta ku shi ne a tsara da shi abu a kusa ya ce ai ya ne ya tsara sai a kusa ya ne ce ƙara ai ma'ana annabi ya ce annabi ya yana da wani sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ya amurna yana umarta mu bi salatu ne sallah kan wata kuwa sai Allah wani wasana kanci ya wata mai sadaka wani afafi da kamewa wasu dace ko sada zumunta wannan wasu dace ne ga wasu din da aka hadisa wannan ba sada zumunta
باب صلة الأهل المشركين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر كل تسيرا أتباع فقال يا رسول الله ابدأ هذه والمسائل الجمعة فإذا جاءك الوقوف قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأتي النبي صلى الله عليه وسلم الحاج كل ليل فأرسل إلى عمر بكل ليل فقال كيف ألبسها وقد كنت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلمه
babu zumunci a kan shirki babu tsari da ɗan uwa da ke mutum da ke musulunci wani sana mutum ne ismail wani sana da ake tuni ce wani sana abdullahi bin dinarin kara zai bin dinarin ya ce zumi da kuma wata ta fi ake umar bin lawa da wani da ke cikin kuli da cewa da ha umaru umaru ya ga kullanta wata kuma da ake ce asin da asin tsira kila siyana ba wani sani ta ƙarin sai ce ya bismillah ya wata na zai haji sai wata wata wata ta hanyar walfasa ta sa ta wurin zuwa ranar zuwa wani za ta aka rubutu da kuma lokacin da baki za su zo karbaki za su karbaki sai ta sa a saboda na yi shi a da ba ya wuce na duban lafiya ka daidai wanda yake sa wannan shi ne wanda ba ya da shi ne a lafiya وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقول انا كاو ان صلى الله عليه وسلم عليه واذا كان فاحسن الى ما تاسكي زي لو كان يقول لك زي لو كان زي كان كاسر داو لو لا حسن حسن قال كيف داو كيف حالك يا رب يسا wannan kayan kan kullum ya ba kullum bayan abin da fara sai ka fara abin da kake yi mun samu ya fara da kuma kuɗi da ta an zuba da ya ce ni dan kuɗi ka an kuɗi da nisa ni ban ba ka kuɗi dan nisa ka wani walakin sai da biwa sai da ita au da suwa ko kuma ka ba wani nisa ba ta da ya umaru ko sai da wani ya aika da ya ake ruwa wani kan uwansa ne ya da mutum da mutanen baka wanda ake taimakon ka yi musulunta shi yana ba ku ba sai ya aika masa
باب رجل تزكى زوجه بن موسى بن الحج عن ابي ابي وقال قيل يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل عند النسع حدثني عبد الرحمن حدثنا بلد حدثنا يونس حدثنا بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابو عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن الحج عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل عند النسع فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته
باب كل إسلام من باب من إسلام الله إذا أخذ لي وإذا شروط كان أخذ لي سبحان الآن وإن شاء الله شيء سبيل مسلم الأحد لازم مزاج الأحد يا شيخ الحي والحي والآن الحي والشيء إذا أنت يا رسول الله وتعالى ورسول أخبرني هو أخبرني مثلا بيتي وأنا أبالي عملي أي من زيني في الجنة zai shigar da ni da jana a can za mu same shi a ba a kasa ne a tura amma a zai fi shirin a kasa na fahu su ne a sani a kasa na shugaban kasa na mu usmana bin abdullahi bin abdullahi bin muhammad wa abu usmana bin abdullahi annabu ma cewa su guda biyu na sani a musa bin harsun musa dan al'ada ya san ji aka ko an ake ayyuba ansari ayyuba ansari da lawa Allah adalci ya rasu da ya maza da tafiyar miji a mare da ba da zuwa ga labari da aiki wanda ya fi ne wutan da ya shigar da ni a janna shi ne shi wani hadisa wanda ya kai da shi ne sai da zo da shi wani da ya yi ke fitar da shi faɗarin kawo sai mutane da suka wani ma'ana safon ne suka ce ba da hukumar ne ke gare shi ba da hukumar ne ke gare shi wato suna zuwa da tambaya ma'ana me yasa ne wannan ruwa bisa dai wannan tambaya ya yi wannan tambaya ta yi nauyi ya zai zo wa zalar sallallahu alaihi wasallama da ya wasu irin wannan tambaya shi kenan wala rasu da sallallahu sai wa zalar sallallahu alaihi wasallama a rabun ai yana da bukata a rabun zai aka da ai rabu a rabun wanda sai ka kaddara a rabun wato lahu a rabun a rabun lahu wato a rabun mubtada ne da ba mu zama da rubi ko jari da mai rubi ai da mu a rada da haka ne bayan ba da ku ai shi ne abin da yake da shi ba da misal Allah alaihi salam da abdullah in kana son ka ga maka abin da kai shi aljanna in kai to ka bauta wa Allah la shirki bi shi kan kai wala ko da shi ko ki masala ko ka tsaye da sallah ko tushe zakata ko ka ba da zakata وتصير الرحيمة وإنسان المتبع شيء زي زرعها واتو أنا زرعها من البيسي واتو واتو كتروك الراجل هو التابوة واتو كما شيء من التابوة اللي هي لكم واتو تابوة وقسم يكي تبين من هذا sai maza da sun lalata sarrafin su a sauri yake sauri yake ma'ana tana ta abin nan tana ta zuwa lalace zarra wata ta ta da shi da baya ce da an da bukana na rage da shi da baka ce da shi yana kamar da jamuwar tasa
باب اسم الكافي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب ان محمد بن زبير بن مطعم قال ان زبير بن مطعم اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه حاكم
باب اسم الخالق باب الذي يمشي من تحت حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن ابو بكير بن مطعم قال محمد بن جبير بن مطعم يسأل ابن جبير بن مطعم في كان جبير بن مطعم اخبره يا بعض الاخبار أنه شاهد ليس من النبي صلى الله عليه وسلم لا كان صلى الله عليه وسلم كل الأسواق لا يدخل الجنة قاتل ينكز من كافرش الجنة
وعن مرمز له بالرزق بسلة الغنم حدثني ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني ابي اسعد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له برزقه وان يوسع له باثره فليسر رحمه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن بكير
babu shiga da hukun rizki babu wanda aka yarwata masa cikin arzikinsa islam da ke zuwa misali zuwa izini ibrahim da ibrahim izini ibrahim da yanzin izini muhammadu bin mahani ƙara izini ali an sai ibn an sai ibn ali sai ne an abi bayara wato abi bayara da Allah ya ce قال عيسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شراء من سكه أن يسأل له برزقه duk wanda yake faranta masa a yau da masa a cikin arzikinsa yana son mana mai farin ciki don an yau da masa arzikinsa wani musa alaƙo bi asali ma'ana a jinkirta masa cikin wato ajalinsa da mutum ne ne mai misali zumuntarsa فبزاها يكون كذا فبزاها ليس كذا لم يشاهد تعالى كل شاب يسحب وجهه عن سن مالك انا سن مالك يا ابا لا بالي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال يا سيدي من احب ان يمسك له في رزقه هو اللي يسال خير وكان تحسن حاسب ينزع ويساله في اسده وحديث تجاوز احسن اجل ينزع ومن يسر رحمه الانسان في القسم Amin.